الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala kamar wanda aka saba daidai wannan lokacin wannan darasin namu shine darasi na hamsin bayan gabatar darasi na arba'in da tara a darasin da ya gabata wannan darasin namu na hamsin malam ya buɗa mana da shi ya buɗa mana shi da cewa wa iza itar rajula idan ka ji mutum ya atihi bil asari ana zo masa da hadisai ka ji mutum hadisai na zo masa ala yuriduhu bai niyyar hadisin da ake zo masa da shi wala yuridu wa wa fala yuridu wa yuridu alquran bai nuhin waɗanga hadisai bai nuhin qur'ani fala ta shukka to kada kai shakku An annahu cewa shi rajulun wani mutum ne kabihi tawa zandaka wanda yake ya tattaru akan zindiƙanci faƙon min indihi wadahu ka tashi daga wuri ne ka bashi duk wanda ka ji ana zo mai da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam. ana zo mishi da ayoyin alkur'ani kuma bai karɓar bai karɓa ayoyi bai karɓa hadisai to wannan mutum kada ka yi wani shakku game da zama ne mutumin da ya tattaro a kan zindikanci. ka tashi daga wuri ne ka rabu da shi saboda in kace za ka zauna tare da shi to abin da zai kewaye kai lullube ka shine hasara da tasari da dana sani akwai wasu mutanen da ake ce ma ƙur'aniyun ba su da wani dalili ko hujja da suke kawawa in ba alƙur'ani ba kuma suna ƙirƙira haka yin tsayin su kan cewa lalle su komi ba su bi ba abin kowace hujja in ba alkur'ani ba ana ce musu qur'aniyun su kuma suna ce ma mutane yan alaƙatu in ka ce wani ya ce daga cikin magabata sai su ce ai wannan da idan ya ce ai ƙato na don haka alaƙatu haka suka ce ma dukkan mai biyar hadisi dukkan mai bin bayani na magabata ga Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin muhimmancin biyar manzan Allah sallallahu alaihi wa tare da cewa su waɗanda mutane suna kakkafe sunna suna biyar zindikanci. saboda aiki da sunna da aiki da alƙur'ani Allah ta'ala ya yi umarni da su a cikin alƙur'ani kama ta kuma Rasulun fa wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya umarce ku da shi ku rika horon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ya hane ku gare shi kuma kwano saboda ita sunna ita ce mai fassara alkur'ani idan ka ce za ka riƙa alkur'ani shi ɗai shi ɗai za ka riƙo to lalle duk da addinin naka ba za ka iya shi ba don sunna ita ce mai fassara alkur'ani ita ce mai bayyana alkur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka dhikra yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mun saukar maka da alkur'ani litubayyana lin-nasi don ka bayyana ma mutane ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu kenan mutane ba za su iya gane alkur'ani ba in ba da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba waɗanga jama'a waɗanda ake ce ma su kuma suna ce wa mutane ‘yan ƙala ƙato ba su gushe ba suna nan akan kuskurensu da batarsu su waɗanda ka da'awar cewa alƙur'ani kawai ake bi ba a bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a bin bayanin wani in ka karanta hadisi to ka karanta maganar wani ƙato aga suna bisa ga kuskure Allah subhanahu wa ta'ala idan mun tsaya mun diba kama daga waɗannan shika-shikan musulunci guda biyar kamar abin da ya shayi imani da Allah kamar abin da ya shayi yin imani da Allah da kuma ita kanta sallah za mu ga a cikin ƙur'ani wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa wa fi musalata Allah ya yi umarnin da cewa a tsaye da sallah amma in mun tsaya mun lura za mu ga a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala bai yi bayanin cewa sallolin nan guda biyar cikin wuni da kwana su za a yi ba ma'ana in ka ba zahirin alkur'ani ba za ka ga bayanin waɗannan sallolin guda biyar ba Allah dai ta'ala ya yi umarni da cewa a tsaye da sallah ma'ana a yi sallah a ba da haƙoƙinta sannan shi Allah ta'ala bai yi bayanin lokutan sallah ba a cikin Alƙur'ani. kenan wai muna bayanin cewa salloli guda biyar na a cikin wuni da kwana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mai fassara alqur'ani sannan wai bayanin lokutan sallah ga lokacin azur ga na la'asar ga na magriba ga na isha ga na asuba duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya bayyana muna lokutan wa'annan salloli sana abu na gaba wane ne mana bayani cewa sallar asuba raka biyu ake yi bayan raka biyu ake yi kuma bayane ake karatu annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda lafazin alqur'ani bai ambaci sallar asuba ba da cewa raka biyu ce kuma bayane ake yi haka sallar azhar qur'ani bai ambata cewa raka hudu bace kuma asirce ake karatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da ka fassara alƙur'ani shi da Allah ta'ala ya yi bayani cewa ya saukar ma da alƙur'ani domin ya bayyana ma mutane abin da aka saukar musu shi ne wanda ya bayyana cewa sallar asuba raka'a biyu ce kuma ana karanta ta karatunta a bayyane sallar raka raka'a hudu ce kuma ana karantawa a sirce rakawoyi biyu na farko fatiha da sura rakawoyi biyu na ƙarshe fatiha kawai ake karantawa aka alƙur'ani idan muka karanta bayanin sallah za mu ga ba za mu ga zahirin bayanin cewa ga ainihi lokacin sallah ba a cikin alƙur'ani amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana ga warkon lokacin sallah da ƙarshen lokacin sallah musamman idan ka da hadisin da Jibril ya zo ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah a farkon lokacinta sallolin nan guda biyar ya zo ya ba annabi sallah a farkon lokacinta sannan kuma ya sake dawowa ya yi sallah da annabi a ƙarshen lokaci da haka masu da'awar cewa Qur'ani kawai suke biya ba su bin maganar kowa in ba ta alƙur'ani ba to har Qur'anin ma ba su bi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama mai fassara alƙur'ani to kaga kai ba ka iya fassara alƙur'ani in ba da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wanda sahabbai ne bayan Allah managarta su suka ruwaito mana fassarar Qur'ani daga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda mabiyansu tabi'ai suka riko mana da masu bin su tabi'u tabi'ai har abin ya kawo ga mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa aya kaza take ta alqur'ani to wannan kenan abu guda kenan daga cikin shiga musulunci guda biyar da za a mai damma qur'ani yuna martani da raddi akan cewa ba su akan sawaba saboda inda za su tsaya akan qur'ani kawai to ba za su iya yin sallah ba ba za su iya sanin lokutan sallah ba ba za su iya sanin farillolin sallah ba ba za su iya sanin sunnonin sallah ba ba za su iya sanin mustahabban sallah ba idan sun ce za su tsaya ga alkur'ani kawai a kuma ba za su iya gane sallar da ta asuba ba ko sallar da ta la'asar ko ta azur ko ta magriba ko ta isha duk ba su iya ganewa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya bayyana lokutan sallah da adadin rakawoyin sallah da kuma ainihi irin yadda za a yi ruku'i da yadda za a yi sujada da yadda za a nasu cikin sallah duk annabi ya karantar ya fassara alkur'ani kenan a madadin wa mus'alata. salata haka idan muka ɗauki abu na biyu zakka wanda ya ce kawai zai bi alkur'ani ba zai ɗauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma shi alqur'ani yake bi kaga bai san wanda zai ya fitar da zakka ba saboda alqur'ani a cikin sa Allah ta'ala ya ce wa qimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka kawai Allah ta'ala ya ce a ba da zakka to idan kana da kuɗi menene adadin gwargwadon abin da zaka fitar ma zakka Allah bai ambaci wannan ƙarara da zahirin alƙur'ani ba. A annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa za ka bayar da zakka idan kana da kuɗi irin na zinariya idan ya kai dinari ishirin shi ne lissafi na zakkar da za ka basuwa. Ko kuma idan azurfa ne kake da kuɗin azurfa ta mallake shi ya kai dirhami ɗari biyu ya shekara cikakka shekara kudin suna nan sun kammala cikakkar shekara za ka bayar da zakka kaga kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya wannan bayani don haka mai da'awai yana bin qur'ani kenan ma ba qur'ani yake bi ba dan bai san wanda zai yi yayi zakka ba in ma kana da'awar cewa qur'ani kake bi tsoron zahirin Qur'ani to addinin ma ba ta da shi saboda zakka baka san wanda za ka yi ka yi ta ba wannan kenan zakka abin da ya shahi kuɗi dama akwai zakka irin ta dabbobi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa a bayar da zakka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya fassara cewa idan kana da raƙuma guda biyar daga nan zakka ta kama ka za ka ba da akuya kana da goma za ka ba da akuya biyu kana da sha biyar za ka ba da akuya uku kana da guda ashirin za ka ba da akuya hudu idan sun kai ashirin da biyar daga nan ne za a fara karɓar rakumi ainihi ga hannunka madadin zakka amma idan ka diba cikin alkur'ani ba za ka ga haka ba ma'ana sai dai Allah ta'ala ya yi bayani cewa a baya da zakka wane ne mai bayanin wanda aka ba da zakkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka masu da'awar Qur'ani suka bi kuma suna ce ma mutane yan kala kato to hakika ba su akan sawaba ba su akan daidai su dawo su bi Allah su dawo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka idan muka dawo ɓangaren tumaki da awaki ba za ka ba da zarkarsu ba sai sun kai fara arba'in idan sun shekara sa'annan a karɓi fara guda gare ka aka ake karɓa har sai sun kai fara ɗari da ashirin da ɗaya sannan ne za a karɓi guda biyu gare ka idan sun kai ɗari biyu da ɗaya za a amshi guda uku gare ka daga nan wa za a kama duk ɓara ɗari a hanshi guda gare ka in tumaki gare ka in awaki gare ka aka shanu ba za a karɓa ba sai sun kai guda talatin sannan a ce ka ba da ɓara guda sannan a ci gaba da lissafa maka duk bayan shekara suna ƙaruwa adadin zakkan na ƙaruwa idan muke dawo ɓangaren sha ne abin da ya ya noma shi ma Allah ta'ala ya yi bayanin a ba da zakka, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fayyace ya yi bayanin nau'o'in abubuwan da aka fitar ma zakka na nau'i na abincin da muke da kamar alkama. Misali ba za a karbi komi gare ka ba in ka noma alkama sai ka ainihin samu a wuski biyar, wanda kowane a wuski guda matsayin kwano sittin yake. Kwano sittin so biyar za ka samu kwano ɗari uku idan kana so ka raba zuwa mudu to za ka ta haɗa mudu dubu ɗaya da ɗari biyu sai ka samu adadin abincin da ya kai mudu dubu da ɗari biyu sannan ne za ka bayar da zakka wai wanga bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka bi alqur'ani tun daga farko aka kawo ƙarshe ba za ka tarar da zahirin nassin ya yi bayanin nisabin zakka ba sai dai Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa zakka kenan ba za ka iya sanin ya za ka yi zakka ba in ba da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin bayanin babban manzo ta nan ne za ka san yadda za ka bayar da zakar kuɗinka za ka san yadda za ka bayar da zakar dabbobinka za ka san yadda za ka bayar da zakka ta ainihi abin da ka noma na abinci sa'annan a ƙarƙashin wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wa da ke fassara alƙur'ani sanan ne za ka san yadda idan ka tono zinari a magina cikin ƙasa wanda ba mallakar kowa ba kayan Allah ne hajar Allah ce ka zo wurin da ake hako zinariya ka tono zinari idan ka samu nisabi za ka bayar da zakka kuma babu bukata a ce sai an shekara da za ka shiga yau a maginar zinariya ka tono zinarin da ya kai nisabi a karbi zakka gare ka yau gobe ka sake shiga ka samu wani za a karba ya bambanta da nau'in kayan kudin da ake yin sana'a ko nau'in kayan dabbobi da ake kiyo wanda shi kuma nau'in kayan abinci dan Allah ta'ala cewa wa atu haqqahu yawma hasadi to bayar da haƙƙin Allah ranar da kuka girbe aka sheke aka fece aka samu abincin da shi ya tabbata abinci ba wannan za a bada zakka ba sai ya shekara ba dai waɗannan bayanai sun zo ne sanin haka a ƙarƙashin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fassara mana alqur'ani idan mun zo ga abu na gaba waɗanda su masu da'awar cewa qur'ani suke bi har suna ce ma kansu yuna alhali ba su akan sawaba ba yadda za ka iya gane yadda za ka yi aikin hajji idan ba da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ambaci haji a cikin alkur'ani sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala bai lissafa a cikin alkur'ani ba rukunan haji ga baki ɗayansu amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin rukunan haji yayi bayanin wajiban haji yayi bayanin sunnoni haji yayi bayanin mustahabban haji yayi bayanin abubuwa waɗanda an hana alhaji ya aikata su wanda in ba da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba za mu iya sanin haka ba da haka ya ku bayin Allah ya ku yan uwa jama'ar musulmi mu sani cewa muna sanin Allah ne muna sanin alqur'anin Allah ta hanyar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai yana bin qur'ani shi dai kuma duk wani abu da ba alqur'ani ba ka karanta su ce ma wai kala kato na wannan bayani na wanda babu tsawaba a kan shi bayani na <clears throat> wanda yake kuskure yana kewaye da shi aka yi mun dawo bangaren azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya bayyace mana bayani dama Allah ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa azumin watan ramadan wata guda ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fayyace mana abubuwan da ke kara azumi da abubuwan da kuma suke mustahabbi na ga mai azumi da abubuwan da suke sunna ne ga mai azumi da abubuwan da ke sa ɗan adam ya ci nasara a kan azuminsa wanda idan ka ce za ka tsaya ga lafazin alkur'ani ba tare da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za ka iya samun cikakken wannan bayani ba illa dai Allah ta'ala ya yi umarni da cewa a yi azumi a cikin Alƙur'ani za a zunci wata ramadan ma'ana wata guda na ramadan sama za ka ga dukkan hukunce-hukuncen azumi gaba ɗai annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya bace su mana na Allah na Da wannan kenan kun ga ya ku bayan Allah dukkan waɗanda suke da'awa cewa Ƙur'ani suke bi, kuma su ba su bin komi in ba Ƙur'ani ba, kuma duk wanda bai bi Ƙur'ani shi ɗaya ba, ya bi bayanin manzon Allah yana kan kure to waɗannan zindiƙai ne. Ba sa kan shirya, ba sa kan sawaba, Allah ta'ala ya ce, وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa mun saukar maka da alƙur'ani don ka bayyana ma mutane abin da aka saukar musu waɗanda masu cewa su ‘yan ƙur'ani ne ƙur'ani suke biya hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ba da labari dangane da suwa yace da yawa mutumin da yake wato za ka gane shi akan karagarsa ko kuma yana nan akan shimfidarsa yana cewa ba abin da tsakanin ni da ku sai littafin Allah duk wani abu da yake halar za mu halatta wanda yake kuma haramun na za mu haramta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to ni an bani alqur'ani alawai ni utitul qur'an ku saurara ku jiya in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ni an bani alqur'ani wa mithluhu ma'a da kwatankwacin alqur'ani tare da shi ma'anar wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba da shaida akan manzon Allah cewa baya baɗin son rai wa ma yantiqu anil hawa eh, in huwa illa wayin yuha da wa ake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk wani wanda ya ce shiya wato yana bin ƙur'ani na shi dai duk wani abin da ba alqur'ani ba to kaga yana akan kuskure bai akan sawaba bai akan daidai haka in mun dawo akan aure za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa fankihu ma qaba lakum minan nisa matla wa thalatha wa ruba idan muka zo ƙarƙashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ga annabi ya bayyana mana cewa la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin sai zama na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana rukunne na aure abinda arme bai tabbata in ba da shi ba wanda in ka diba a cikin alkur'ani ka karanta ka ga nasi karara ba za ka gane shi ba wa ya fassara alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka abin da ya shahi sakin aure da sauran wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya ganin su bayyane ba a cikin alkur'ani ƙarara kamar ina abin da ya sha hukumce hukumce na cinuka da muke yi iyaka dai Allah ta'ala ya yi bayani a cikin suratul baqara wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya yi bayani cewa ciniki halal ne riba kuma haramun ce amma fayyace wannan bayani na sanin hukunce-hukuncen ciniki sai ƙarƙashin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya bayyana mana cewa riba ta kasu kashi saba'in da uku. Ɗan ƙaramin kashi daga cikin kashi saba'in da uku misalin mutum ya yi zina da mahaifiyarsa. Aga idan ka diba cikin alkur'ani ba za ka ga bayanin wannan nassin ba. A'a Allah dai ya ce riba haramun ce a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya bayyana nau'in kashe-kashen riba da irin hadarin da a cikin riba wanda na daga cikin musibar mu a yau fadawa cikin mu'amalar riba mai yawan mutane mun wada cikin mu'amala ta riba musamman mu'amala da bankunan da a cike da riba wanda duk da muka bar hanyar Allah muka bar sunan manzon Allah muka kama son ranmu muka bi abin gaban kanmu to wahala za ta ainihi lullube mu dama ba alkhairi a cikin riba sharri ne lullube kewaye da ita za ka ya ko bayan Allah mu sani cewa waɗannan masu da'awar ƙur'ani kawai suke biya to ba su akan daidai ba su akan shirya sun kauce ma hanyar Allah sun kauce ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa suna da'awa cewa suwa suwa daidai wai abin da suka kiran kowa ƙala ƙato idan ka ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ma ƙala ƙato kaga zindiƙai ne ba su akan daidai ba su akan shirya don hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka tabbata su ma a matsayin wahayi suke hadisi in ya tabbata wahayi ne mista manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya bin son rai bai waɗin son ransa ko da lafuzan sun zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dukkan ma'anonin hadisan annabi tabbatattu suna zuwa ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka mai kawai hujja da alkur'ani yana kire ne kawai bai iya kawa dalili da sunna a shi ya rika ƙur'ani, babu ruwa ne da sunna saboda haka ya zama zindiki ya zama munafiki saboda zindiki ba abinda an manuwarsa in ba munahuci ba wannan shine ma'anar malam al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala da yace qadihi tawa ala zandaqa ya tattaro akan munafici munafuci ka ka tashi da kusa ga wanda ka irin wannan hali kada ka zauna tare da shiya saboda sashen mutane <clears throat> za ka ga suna kawo dalili da alkur'ani idan ka kawo sunna ba su karɓa sai su rudu da wannan ko wani ya rudu da suwa to sam kada ka yi kusa gare su kada ka zauna tare da suwa wannan babu wanda zai yi tsaye ya kawo hujja da alkur'ani kuma ya ce bai rikon sunna bai karɓar sunna in ma ya kawo dalilin ga to kawai babu abin da yake niyya bayan ya ruhe abin da yake na gaskiya ya lullube shi ga mutane ya tabbatar ma mutane da ainihin banna. Za ka ya ku bayin Allah mu sani haƙiƙan masu da'awar ƙur'ani kawai suke bi to ba su akan shirya, ba su akan daidai ba su akan hanyar Allah kuma zindiƙai ne abinda an na gaba wanda sun kasa gaba Shi shine wuce. malam imam al-barbahari ce, wa alam ka sani annal annal ahawa a hakika son rayuwa kullaha dukkaninta radiya wato abu ne mummuna tada'u kulluha ila sayf duk son rai ba abin da yake kira in bayan zuwa ga yaƙi wa arda'uha da kuma abin da yake mummuna wa ak wa da kuma abin da yake mafi kafirta daga cikin masu bin son rai arrawafi ƴan shi'a masu biyar son rayuwarsu ‘yan shi'a na ciki wal mu'tazila da mu'tazilawa wal jahamiya da ‘yan jahamiya bayin nahum hakika su waɗanga miyagun ƙungiyoyi da aka ambata yardunan nasa ala ta'dil suna mai da mutane zuwa ga ta'dil yoyin tarwa zaka ji sun ce Allah ba shi sama Allah ba shi ƙasa Allah ba shi gabas Allah ba shi yamma Allah ba shi kudu Allah ba shi arewa kaga sun kore babu Allah kenan gaba ɗai wanzan da kuma ainihi zindiƙanci idan muka yi la'akari da abu guda da malam ya kawo mana cewa masu biyar son rayuwa suna bisa ga mummuna suna kira zuwa ga duk abin da suke kira gaba ɗai wato zuwa ga kashe-kashe idan ka ɗauki abubuwan da ka faruwa a yau a cikin al'ummanmu za ka ga cewa son rai ne kawai mutane suke a kansu ai don baka da kuɗi don Allah ya jarabe ka da rashi babu inda an ka ce ka ɗo makami ɗai ka taya kashi ɗan uwanka babu inda Allah ya yi horo cewa don an jarabe ka da talauci ko don an jarabe ku da talauci ku yi gungu kawai ku ɗauki makamai ku zo kuna wa bayan Allah da ba su san hawa ba ba su san sauka ba suna cikin daji suna noma suna kiwon dabbobinsu ku zo kawai ku war musu ku kashe su wanda wannan babu abin da ka haifar da wannan in ba su rai ba don dukkan mutumin da ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man qatala mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له Azaban, Alima. to ya za ka yi ka sai ka kashe mutumin da bai maka komi ba ga Allah ta'ala yana wadi cikin lissafi cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakonsa wutar jahannama yana mai dawwama cikinta kuma Allah ya yi wushi da shi kuma Allah ya la'ane shi kuma Allah ya yi mai tanadin azaba mai girma amma kaga tun da babu ilimi sun rayuwa ne ya rasa ko sun rasa mi an maganin rashin su ɗaukar makamai su je su kashe bayan Allah da kabila halalin su bayan Allah da basu ayi ma kowa laifi ba wanda wannan mummunan laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sama ranar lahira hukuncin da za a fara yi a tsakanin al'umma shine dangane da abin da ya shahi jinai ne aka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana zaka zaka ga ga kashin kai ne ya yawa ana kashe mutane ba libala saboda ɗai tsuran sarai saboda ɗai a ji daɗi saboda ɗai mutum ya yi abin da yake so da haka shi ba zai zauna cikin talauci ba amma kuma ba kasuwanci zai yi ba lissa bai sa abin da Allah ya yi tanadi ba ga wanda ya kashe mumini ba tare da wani laifi ba. Na azabar Allah, da hushin Allah, da keken Allah, da dawama gidan wuta, sannan da azaba mai tsanani. Da muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah shi kare mu da son rai. Allah ya tabbatar da mu akan bin abin da yake shirya, bin abin da yake sawaba, bin abin da yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su wayannan masu da'awar cewa Qur'ani suke bi ba su biya hadisi ba su biya duk wani rubutu na musulunci to Allah ya sa su gane cewa suna akan kuskure su dawo su gyara in ba haka ba babu shakka zindiƙai na ba musulmi ne ba waɗanda an kai da musuluncin Allah shi muna muwafaqa da dace sa ayyuka musu zama da mu ɗaya da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk